fasa ya tsaga an gane ya tsaga daga nan nahar shine nan dan kwarin nan nan dan kwarin nan ya tsaga daga nan har zuwa inda idan mace sa sarka yake zama a kirjinta nan kenan kenan kafin ka zo na dan kokon da ke da ke wajen zuciyarka mala'ika jibril ya tsaga daga nan har zuwa nan wajen inda zuciya take hatta faraga min sadrihi yace ya tsaga har kirjin maki sallallahu alaihi ya tsaga wa jawfihi yayi kasa ma ya tsaga har cikin sa fagasalahu min ma'i zamzam sai ya wanke kirjin maki sallallahu alaihi ya tsaga har cikin annabi ya wanke cikin maki sallallahu alaihi min ma'i zamzam da ruwan zamzam har cikin manzo Allah an wanke biyadihi da hannun malaika jibrilu hatta an qajawfahu har sai da ya wanke cikin girjin manzon Allah cikin cikin maiki sallallahu alaihi wasallam gaba daya thumma utiya bi istin sai aka zo masa da bahu min zahabin nagwal fihi taurun a cikin amma bahun kuma akwai tasa kuna fahimta akwai tasa a cikin bahun min zahabin tasan tagwalci ce imanin wanda take cike da imani a wannan ruwayar da yanzu muke karanta a cikin lodo ita shi bahon ne yake ciki bahon ne na gwal kuma bahon ne yake cike da imani da hikima ko amma a ruwayar Anas da ke nan a cikin bahon akwai tasa gwal yawa tasa ce ta gwal kuma take cike da imani wa hikma tasa ce ke cike da hikima fa hasha bihi sadrahu sai zuba wannan hikimar da wannan imanin a cikin ƙirjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waligadaihi da kuma jijiyoyin da suka taso daga wuyan annabi har zuwa kirjinsa har zuwa cikin cikinsa gaba ɗaya mala'ika jibril ya zuba musu wannan hikima ya zuba musu wannan imanin sun ma sannan sai miyar sai ya ɗinke wajen ya haɗe wajen kenan thumma urija bihi ila sama'id dunya sai aka ɗauki manzo Allah aka yi saman duniya da shi kun ji wannan riwayar ibn hajar a fatul bari juzi na uku, shafi na ɗari bakwai da biyar.